da matsakaicin gudu motar chip ta karaso bakin interior hall na shiga babban falon gidan baba obi da sauri jami'an jami'in ya fito daga motar ya zagaya order site ya bude masa murfin kadin ya zaro kafarsa ya nufi cikin gidan da sauri kamar yadda ya bar su aka ya same su a tsaitsaye cirko-cirko damuwa ce karara akan fuskokinsu hankalinsu bai taba kwanciya ba idan har su ba zai taba kwanciya ba idan har ba gawar macijin suka gani ba Owis Obina ya ambaci sunansa da mamaki akan fuskar shi. waye da kyawawan idanuwan shi ya daura su akan face su? Tamkar yadda yake kallon su aka su ma suke bin sa da kallo. Kamar yau ne rana ta farko da suka fara ganin juna. Always ina macijin. hatin ne ya jefa masa tambayar. A hankali ya furta, mun fitar da shi daga gidan. Ajiyar zuciya kowannen su ya sauke. Senator Latif ya ce, wace ce yarinyar da ke a tare da shi? Mun ji tana kuka tana faɗin ɗan uwanta ba maciji ba ne. shin da gaske ne na kansa yayi alamar e ya kara da cewa yar uwar shi ce ba maciji bane mutum ne kamar kowa kaddara ce ta afka mishi wai kana nufin dan mutum ne ya rikide ya koma maciji his excellency din ne ya jefa masa tambayar gaba ɗayan su sun rude da jin maganar Abdulrazak ya ce ba zai yiwu ba always ko dai ka fara shaye-shaye ne idan ba haka ba ta ina mutum zai iya komawa dabba kamar maciji ai sai dai idan ya kasance ba mutum bane shi obi duk ya fi su firgita jikinsa ya ki daina yin kyarma always Bana son ganin macijin nan ku tabbatar kun fitar da shi daga gidan nan idan ba haka ba zai iya cutar da rayuwar ahalina baba ka kwantar da hankalinka zuwa gobe insha Allahu zan shigo mai magana na san yanzu ko na yi muku bayani ba lallai bane ku fahimce ni ni kai na hankali na, ba a kwance ke ba girgiza kai obi yayi always idan ka ga na kwantar da na to macijin nan baya a cikin gidan nan ni ban taba ganin tashin hankali irin yau ba wai yaushe ne ma ka dawo kasar ita yarinyar da kake ita yarinyar da ke tare da macijin yar wace ce a ina take zaune shiru yayi yana duban face ɗinsa san baya son yawan surutu abu kaɗan ke hasala shi bai san amsar da zai basu ba Dan ya fahimci su ba a kwance suke ba gyaran murya mai girma sharifuddin yayi hankalin Owis ya dawo kan mahaifinsa kada ka damu ka koma bakin aikinka mai son ni na fahimce ka ka je kawai zuwa gobe za mu neme ka don ka zo ka warware mana rudanin da muke ciki limshin ido Owis yayi hakika ya ji daɗin maganar mahaifinsa Tama ya san shi kaɗai ne zai iya fahimtar halin da yake a ciki kafin ya juya sai da ya fara kallon Obi wanda tuni idanuwan shi sun kaɗa jawur tausayin tsohon ne ya kama shi yayi matukar yin kewar kakansa matsawa ya kusa da shi ya rungume shi a saman faffaɗan kirjinsa baba Obi ya kankama Owis tamkar za su koma mutum ɗaya cikin sigar lallashi yake yi masa magana na yi kewarka baba kana a raina na san ban kyauta maka ba amma insha Allah idan komai ya lafa zuwa gobe zan shigo gidan cikin sanyin murya Obi ya amsa masa da to ji yake tamkar kar ya tafi bar shi yana matukar kaunar jikan nan nashi iyayen shi dake kallon su murmushi ne a saman fuskokin su rabar sa yayi daga na baba Obi ya kai hannu ya shafi dogon gemun sa da zolaya ya furta kakana na kaina ni fa da jarumta na sanka kai din namijin duniya ne don Allah kada ka bani kunya kada ganin macijin can ya hana ka rantsawa a daren yau kai bacci ka huta gobe jikanka jikanka zai zo gare ka sabon kek za mu sake yankawa a tare farin ciki ya cika obin na yayin da yake duban Owis yana dariya ya ce ka wayar da ni baka san irin kewar ka da nayi ba na kwallafa raina akan san ganinka ka manta da ni Owis gobe idan ka zo har tsallan kwado zan sanya ka dariya iyayen shi suka sanya Always ya ce ba komai horo za ka yi min ba zan musa ba. Na cancanci fiye da hakan, ni zan tafi. Ku kular min da kakana. Make sure ya samu bacci mai kyau a daren nan. Ya faɗa yana duban iyayen shi. fuskokin su ɗauke da annoran farin ciki. Always ba karamin birge su yake yi ba, saboda yana son mahaifinsu. Juyawa ya da sauri ya nufi kofar fita daga falon. Idanuwan kowannensu akan bayansa. Har har ya ɗaga kafa zai fice muryar Prince minista amin muryar prime minister ta dakatar da shi always ina son yin magana da kai a hankali ya juya yana dubansa da sauri hatim ya nufe shi babu mai iya jin abin da suke cewa saboda sun yi nesa da sauran mutanen faka kafadar sai da hannu ɗaya tun kafin hatim ya yi magana always ya riga shi furta uncle sai kun yi hakuri da ni ka zo kasar ban samu lokaci na zo na gaishe ka ba murmushin gefen fuska ya sakar masa ni wannan ba damuwa ta bace na yi maka uzuri saboda na san yanayin aikinku ya faɗa yana duban shi kafin ya ci gaba da magana ina so ka faɗa min da gaske ne macijin nan mutum ne jinjina kai always yayi da gaske ne mutum ne ya rikide matashin saurayi shiru hatim ya danyi kafin ya kuma cewa ya sunan shi danish a takaice ba shi amsa duk da ban san abin da ke damun sa ba amma idan har mutum ne ya rikide hakan na nufin aljanu ne a tare da shi ko daga masa kai always yayi haka muke tsammani hatim ya numfasa kafin ya ce ina son ganin shi idan ya dawo siffar shi ta ainihi sannan ya kamata a kira shi sannan ya kamata a kira Sheikh Imam ya duba shi ina da tabbacin zai iya taimaka masa amsa masa yayi da to daga haka suka yi sallama Owis ya fice daga falon amsa masa yayi da to daga haka suka yi sallama Owis ya fice daga falon bayan tafiyar Owis su Hatim suka raka baba Obi bedroom dinsa babu yanda basira shi ba akan ya kwanta ya rantsa amma ya kiya gani yake tamkar macijin zai faɗo ɗakinsa duk ya biya firgice a dole mutum biyu suka taya shi kwana sharifuddin da sanata latif sauran kowa ya nufi masaukinsa hankalin hatim ya ki kwanciya macijin ya tsaya masa a ransa ya kwallafa rai akan san ganin yaron ko bayan da ya koma gidansa da ke a estate din a ɗaki ya tarar da gimbiya mujidat tana faman yin zariya ta kasa kwanciya saboda rashin dawowar shi babu wanda ya san abin da ya faru a gidan baba obi sai waɗanda ke zaune a gidan bai sanar da ita komai ba saman su ya haye ya kwanta yayin da idanuwan shi ke fuskantar silin ta yi mamakin ganin damuwa a tattare da mijin nata har tambayarsa ta yi me ke damun shi amma sai ya ce mata babu komai bacci yake ji kokarin faranta masa ta yi har sai da ya tabbatar har sai da ta tabbatar ya fara yin bacci tukunna ta ya kwanta Allah sarki wannan kenan a can ko dai bangaren sa Mubarak babu wanda ya motsa a cikin su tunda suka je muryar mutumin da ya kira layin jazz jikin kowannen su yayi sanyi lakwas tamkar an zare musu laka har sun fara dana sanin jahilin bugun da sa mubarak yayi wa jazz domin ko sun tabbatar su ne suka yi kuskuren yanke hukunci ba tare da sun fara binciken sa ba yarinyar da ke a zaune dirshin idanuwanta sun kada jawur yayin da idanuwanta ke a saman fuskar jazz kafin sa mubarak yayi kwakwaran motsi muryoyin yaran da ke tunkaro ɗakin ya karaɗe kunnuwan sojojin kusan a tare suka ɗago suna kallon bakin kofar shigowa ɗakin matasan 'yan mata ne kowaccensu sanye cikin rigunan bacci babu huluna a kansu sai zallar suman kansu mai tsayi har gadon bayansu namiji ɗaya ne a cikinsu shi ma kayan baccin ne a jikinsa fuskokinsu a yamutse sai hamma suke yi ga dukkanin alamu kukan 'yar uwarsu ne ya farkar da su daga bacci me ya faru da yaya jazid ya me ya faru da yaya jas din mu su wane ne ku har suna haɗa baki wurin tambayar sojojin cikin shekar kuka yarinyar da ke rike da dr jazz ta kwara murya tana kallon yan uwan nata ta ce sun kashe mana shi ban san su wane ne su ba kawai sun shigo mana gida sun kama bugun shi fashewa suka yi da kuka kamar gidan mutuwa da gudu suka nufi inda yarinyar take a zaune a kewaye da dr jazz suka tsugunna suna ambaton sunan shi tamkar ransu zai fita ba zato ba tsammani sojojin suka jiyo muryar babban mutum yana faɗin me ke faruwa ne su wane ne suka shigo gidan faduwa cikin ɗakin yayi daga shi sai shot a jikinsa babu riga yana da faffaɗan girji ga ƙirar karfe kamar ɗan dambe kallo ɗaya za ka yi mishi ka shaida farar mut ka shaida farar fata ne fatarsa jawur take daga gani bature ne lokacin da ya yi arba da su sa mubarak a ɗakin ras ya ji gaban shi ya yi mugun faduwa a dabarbarce furta su wane ne ku me ya kawo ku cikin gidan nan kafin wani ya furta kalma mutumin ya wurga idanuwan shi akan yaran da ke kuka saro idanuwansa ya je waje yayi ganin yadda suka raunata jazz da karfi ya ce don ku ka faɗa min ku su wane ne ku uban me yayi muku da kuka yi mishi wannan bugu waye ya turo ku babu alamar tsoro akan idanuwan shi sai ma dunkule hannayensa da yayi da niyyar ya kai musu hari a rasa mai magana tsakanin sa mubarak da su tega gigitacciyar tsawa ya daka musu yana faɗin ba ku ji ina magana ba idan har ba ku faɗa min ba ɗaya bayan ɗaya zan salwantar da rayuwarku a harzike tega da mejo suka zaro bindigunsu a tare da saita mishi maimakon ya ji tsoron bindigar hannunsu sai gani suka yi ya sanya hannu ya daki kirjinsa da karfi yana faɗin kun yi kuskuren shigowa gidan nan abin hannunku bai isa ya sa in ji tsoronku ba tunda kuka taɓa jas sai kun yi dana sanin haihuwarku da uwarku ta yi a cikin duniyar nan kawai saboda zalunci sai ku faɗo gidan mutane ku kama mutum ku kama bugun mutum bai yi muku laifin komai ba tamkar mayunwacin zaki haka yake yi musu magana yana tabbatar da huci mai dumi da kirsa mubarak ya iya sarrafa kansa muryarsa a haushi ne ya furta dan allah ka faɗa min wane ne kai da kake ni da kake gani mahaifin jazz ne mun shigo gidan nan ba tare da sanin shi ba saboda mu a tunaninmu wani mugun abin yake aikatawa a tsanake sa mubarak ya kwashe duk abin da ya faru dangane da zargin da yake yi majaz ya sanar da matashin saurayin lokaci ɗaya suka ga ya sassauta fushin fuskarsa ga dukkanin alamu ya fahimce su amma ba ku kyauta mishi ba shi yasa aka ce zato zunubi ne ko da ya kasance gaskiya jaz dai ba mugu ba ne mutumin kirki ne fiye da tunaninka waɗannan yaran kuma da kuka gani marayu ne ba su da gata a duniyar nan da ya wuce Allah sai kuma waɗannan bayan Allah da suka taimaki rayuwarsu ya yi maganar yana nuna jazz da hannun shi yaran da ke sauraron su idanuwansu sun yi luhu-luhu sun sha kuka kamar ransu zai fita don ba karamin ƙaunar jazz suke yi ba cikin karayar murya samu barak ya ce kana nufin chief owis shine ke kula da ku ya tambaye shi saboda ya ji muryar owis a wayar jazz yana da tabbacin shi ne ya kira layin shi jinjina kai mutumin yayi kwarai kuwa a karkashin kulawar shi muke gabaki ɗayan mu shi kuma Jazz shine likitan da ya ɗauki nauyin shi don kula da marasa lafiyan cikin su yarinyar nan kuma daga ganshi a tare da ita a saman gado ba ta da koshin lafiya tana da taɓin hankali kama gungunuwan ta can saman durowa da alluran da yake yi mata abin da sa kuka same shi a saman kanta ni na san saboda babu mai iya rike mishi ita ne idan dare yayi baya san ta shiga baya san tashi na daga bacci ni nake taimaka mishi wurin rike ta a mata allura saboda buge-bugen da take yi idan har ba a rike ta ba ba za a iya yi mata allura ba tana da karfi ne kun yi zargin Jazz yana aikata fasikanci da ita ba haka bane abin da na faɗa muku shine gaskiyar zance dafe kai sa Mubarak yayi da hannu ɗaya wani irin matsanancin ciwon kai ne ya far mishi Stega sun yi dana sanin zargin Jazz da suka yi jikin takawar yayi la'asar Don Allah ku taimaka mishi kada ya mutu har yanzu bai daina blending ba Daya daga cikin matasan yaran ce ta yi maganar fashewa sa mubarak ya yi da kuka tamkar karamin yaro cikin raunin murya yake faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jazz baka kyauta min ba me yasa baka sanar da ni ba ka bar ni ina ta zargin ka Kashi shi har nayi maka illa yanzu ya zanyi. me zan faɗa ma mahaifiyar shi matar da ko bacci ba ta iya yi idan har bai dawo gida ba saboda ƙaunar da take yi mishi juyawa ya da sauri ya nufi inda yaran suke bai bi ta kansu ba ya sanya hannayensa biyu ya cicibi jazz ya ɗora shi a saman kafaɗarsa ya dubi stega da rinannun idanuwan shi ya ce mejo mu je mu kai shi asibiti kai kuma tega ka tsaya a tare da ami ku lallashi yaran dan Allah ya karasa maganar da sauri ya nufi kofar fita mejo ya bi bayansa bayan ya karbi kidin motar a hannun tega har sun kusa fita daga ɗakin matashiyar nan mai fama da taɓin hankali ta fasa kara haɗi da yunƙurawa ta miƙe a guje ta bi su tana faɗin mugaye ku dawo mana da ɗan uwanmu kada ku kashe shi wayyo Allah na yaye kana gani za su gudu da shi har ta kusa ficewa daga ɗakin mutumin ya damƙo dantsan hannunta ya rungumo ta a chest ɗinsa ya ci gaba da lallashinta tiga ne su lallashin ƴan uwanta da ke kuka ku yi hakuri kuskure muka yi wurin bugun shi mu ba mugaye bane kamar yadda kuka yi tsammani mutumin da ya ɗauki jaz mahaifinsa ne ba wani ba kuma asibiti za su kai shi inda za a duba lafiyar shi da zarar ya ji sauki za a dawo muku da shi cikin shekar kuka suka amsa musu da to banda mahaukaciyar yarinyar da ta dora musu ashar kamar za ta buge su mutumin ya kankame ta ya hana ta kubce mishi kusan rabin awa da tafiyar sa mubarak motar big guy ta shararo da gudu cikin unguwar tun kafin ya karasa bakin gate gaban shi ya fara faduwa ganin kofar gate din a buɗe kusan karfe ɗaya na dare nan take ransa ya bashi cewar wani mummunan abu ne ya faru watakil shi yasa lokacin da chief owis ya kira wayar jazz ya ce mishi ya daga bai yi mishi magana ba ya ce ya daga bai mishi magana ba a tsiyace eh, a bakin din motar tsabar sauri a buɗe barta da gudun gaske ya nufi cikin gidan ba tare da jin shakkar komai ba shigar shi ke da wuya cikin falon ya soma jiyo sautin kukan yarinyar nan mai fama da tabin hankali ta dage sai zazzaga masifa take yi tana faɗin wallahi sai na tona muku asiri a ranar lahira dukanku sai kun shiga wuta tunda ku kuka taɓa min yayi jas dina zuciyar shi ce ta soma dukan uku uku zaro bindigarsa da ke a soke a kogon sai cikin sanda yake tafiya yana tunkarar upstairs ya haura second floor daga kofar ɗakin ya laɓe yana sauraron su ki daina magana mana ba ki ji suna ba da hakuri ba kuskure suka yi wurin sa ba da san ransu ba jin muryar mutumin su ya sa shi yin ya afka cikin ɗakin jin takun tafiyarsa ne ya janyo hankalinsu ga duban shi kusan a tare suka ɗago suna kallon shi nan nauyar ajiyar zuciya bigga ya sauke haɗi da furta ya Allah kafin ya ɗaura idanuwansa akan face ɗin mutumin ya ce me ke faruwa ne wa ya taɓa Khadija take kuka ya akai na ga yaran duk sun farka daga bacci a ruɗe yake jefa masa tambayoyin san bai lura da sojojin ba waɗanda tun da ya shigo suke dubansa da mamaki da ido mutumin ya yi masa nuni da sojojin gasu nan mahaifin jas ne ya zo tare da su wani abu ne ya faru na rashin fahimta da ya jawo har suka bugi jas shine take ta kuka a hanzarce ya mayar da dubansa ga sojojin kusan a tare suka buga kafa tare da sara masa cincina kansa ya danyi da mamaki ya furta tega ami boy ya aka yi kwazo gidan nan tsautsayi da kaddara a cewar tega ami ya kwashe duk abin da ya faru ya sanar da big guy sai lokacin ya lura da jinin dr jazz da ya daskare a saman fulo ga kuma dressing mirror da ya fashe ta buga kan jazz a jikin shi da aka yi cikin matsanancin tashin hankali ya furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cikin sanyin murya Amibo ya ce sai hakuri yalla bai rashin sani ne tabbas mun yi kuskure amma shi ma Jas din hada laifinsa ya kamata a ce komai zai yi sanar da sa Mubarak a matsayinsa na mahaifin shi ba wai yayi ba wai yayi gaban kanshi ba kuma a yanayin yadda sa Mubarak yake riskarsa yana yin waya ta sirri kalaman da yake furtawa sun yi kamanceceniya da na masu safarar mutane Tega ya daura da cewa yanzu haka sun tafi asibiti da shi muna jira mu ji daga gare su insha Allah zai ji sauki numfasawa big guy yayi jikinsa duk yayi sanyi kamar wanda aka zare walaka babban tashin hankalinsa halin da suka jefa jazz ba su taɓa tsammanin abin da zai je abin zai ja masa matsala ba tuni idanuwan big guy sun kaɗa jawur tamkar zai fashe da kuka ya so yin magana ba laifinsa ba ne laifinmu ne da muka hana shi ya sanar ma kowa dangane da aikin da muka sanya shi saboda ba ma son kowa ya sani komawa ya daga gefen gadon ɗakin ya zauna yana duban yaran da ke rakuɓe jikin bango idanuwansu sun yi luhu-luhu mai taɓin hankalin tuni ta yi shiru sai faman zazzare idanuwanta take yi tana duban su tega ya ce shi kanshi chief Owis ba zai ji daɗi ba ransa zai iya ɓace amma na san zai fahimce mu ganin yadda yaran suke ta yin hamma bacci ganin yadda yaran suke yin hamman bacci sa bigga ya yi musu magana ku je ku kwanta zuwa gobe idan Jas ya ji sauki za mu dawo muku da shi miƙewa suka yi a jere suka nufi hanyar fita daga ɗakin jikinsu babu ƙwari hankalinsu ba a kwance yake ba saboda Jas ɗinsu da babu lafiya har sun kusa fita daga ɗakin Big Guy ya kwaɗawa ɗaya daga cikinsu kira hawa zo nan matashiyar da ya kira da hawa ta juyo tana duban sa ki riƙe hannun Khadija ku tafi da ita ɗaki ta kwanta ya faɗi hakan ne don ya san su kaɗai ne za su iya kontrolin ɗinta har a samu ta yi bacci muryar ta a shake take faɗin ni ba zan bi su ba kuma ba zan yi baccin ba wallahi sai kun dawo min da jaz ɗina lallashin ta mutumin da ke rike da ita ya so mai kin san dai ba zan yi miki karya ba Khadija ta da kaina zan dawo miki da shi yanzu dai ki je ki kwanta gobe za ki gansa amma idan har baki bacci ba to ba zan dawo miki da shi ba kwabe masa fuska ta yi ka al alkawari jinjina mata kai yayi insha Allah ta amsa masa da to sakarni in je in kwanta sakinta yayi tafiyar ta san babu nutsuwa da sauri ta nufi sahawa ta rike hannunta a cikin nata suka fice daga ɗakin bayan fitar su bigga ya miƙe ya dubi mutumin muna buƙatar ka da gaggawa ka koma ɗaki ka sanya sutura a jikinka idan kuma za idan kuma za mu iya tafiya haka to ya faɗa yana nuna gajeren wandon jikinsa da hannu mutumin ya ce bari na je ni sanya jallabiya gwara a gani da mutuncina da zuliya ya faɗa murmushi sojojin suka sake ficewa daga dakin. yalla bai wani abu na faruwa ne tega ne ya jefa ma big guy tambaya kusan haka sai dai ka san yanayin aikin mu na kai big guy ya danyi dan ya fahimci me yake nufi shigowa ɗakin matashin saurayin yi, jikinsa sanye da jallabiya fara ta yi masa kyau mikewa big guy yayi tare da kallon su tega za mu tafi gidan ce babu tabbacin za mu dawo yau wani muhimmin aiki ne mai girma a gabanmu don Allah ku kula da yaran babu wadataccen tsaro a gidan amsa masa suka yi da to amibo ya ce amma yalla bai za ku sanar ma chief abin da ya faru tsakanin Jazz da Sa Mubarak Bigga ya ce ya zama dole mu sanar da shi sai dai ba yanzu ba tunda shi kan hankalin shi ba a kwance yake ba amma idan komai ya lafa za mu faɗa mishi Allah sarki wannan kenan duka duka ana zan dakata kafin a faɗa masa sai mu haɗu da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu kashi na 62 juyawa ya da sauri ya nufi downstay komawa ta yi saman gadon ta haye ta kwanta daga gefensa ta ci gaba da yi masa karatun alkur'ani da matsakaicin gudu motar chip ta karaso bakin interior hall na shiga babban falon gidan baba obi da sauri jami'an jami'in ya fito daga motar ya zagaya order site ya bude masa murfin kaɗin. ya zaro kafarsa ya nufi cikin gidan da sauri kamar yadda ya bar su aka ya same su a tsaitsaye cirko cirko damuwa ce karara akan fuskokinsu hankalinsu bai taba kwanciya ba idan har hankalinsu ba zai taba kwanciya ba idan har ba gawar macijin suka gani ba